Alhamdulillah, brothers and sisters, it's another Ramadan. Allah we have seen one more chance for those who understand. Therefore, grab this golden opportunity to touch a heart, encourage a mind, feed a soul, and enjoy a spiritual diet. Join us at Micah Kaduna for a 30-day revealing, informative, and educative testing session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m and 5.30 p.m. for English section, at 8.30 p.m. and 10.30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme, where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For inquiries, call 080 345 389 182 Micah striving in the cause of Allah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau rana ce ta ɗaya ga watan ramadan ranar laraba shekara hudu bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma goma yau daidai ga watan yuli ko kuma julai uku. Allah cikin ikonsa yau muka tashi da azumi na tsammanin mafiya yawan mu a Najeriya yau aka tashi da azumi jiya wasunku ba su samu daman zuwa ba amma an fara muƙaddimar tafsiri jiya talata talatin ga watan sha'ban kuma tara ga watan julai ko yuli an yi mukaddima kuma dan uwa mai gwagwarmayar daukan wannan abun zuwa gidan rediyo laula algarba ya gaya min jama'a ta haɗu amma sai aka ce wai an ce malam ba zai zo ba ba haka bane kuskure ne Allah da ikonsa kuma mun zo an fara mukaddima shimfiɗa har wasu 'yan uwa ke cewa malam tafsiri da muka ji a gidan rezo da safe ai na bara ne ce eh kwarai da gaske dalili Allah bai kaddara dan uwa mai dauka ya dauki shimfidar da aka yi jiya ba to haka Allah ta'ala ya so wa ma tasha'una illa in sha Allah da haka muqaddima ko shimfidan da aka yi jiya da yaddan Allah za a ji kamar yadda aka yi shimfidar a tafsirin turanci ɗazun, wannan shimfidar zan koma kan wani bangare ne in ƙara shimfida shimfidar kafin mu je ga sabuwar sura domin bara idan ba manta ba mun karkare wace sura ne suratu yasin sura mai lamba 36 yau za mu fada sura mai lamba 37 suratu safati ko suratu yaqatin to kafin nan jiya dai a shimfiɗa na yi magana ne kan yani gajimare da ya mamaye sararin samaniyar najeriya mafi yawan wurare a ranar litinin wanda haka din ya sa ba a samu damar ganin wata ba da haka muka tilastu izuwa ga karkar lissafi har sai da ya kai ga talatin wanda wannan kuma aiki ne da hadisi tabbatacce wanda ke cikin bukhari da muslim hadisai guda biyu ɗaya na ibn umar ɗaya na abu huraira na bayani jijje a kansu cewa idan kuka gajimare to shi kenan ku yi lissafin kwana talatin kenan waɗanda muka tashi da azumi yau insha Allah mun fi kusa da daidai da sunna daidai da daidai dan yanda yanayi ya nuna babu yadda zaka ce kaga wata a ranar litinin inda gaskiya ake so abi mu yankin arewa ma da ba ma samun ruwa da yawa an yi ta maka ruwa ballantana kudu a daidai litinin din nan kusan duk inda na samu waya daga enugu Fatakon lagos cewa suke malin ruwa ake mana kamar marka marka haka amma arewa kano ruwa ake zare ruwa ake wurare da yawa daidai lokacin da ya kamata a ga ainihin watan magariba ne ina nakan ce da mai tambaya ka ga tauraro a sararin sama garinku sai ce a'a to kenan zahirin nasi shine fa in humma alaikum fa akmilu iddata sha'ban mai 30 nasi wanda la gubara alai babu kura kan shi tare da cewa in mutum ya ce ya gani ya je shi kaɗai ya aiki da ganinsa misali amma ga zahirin nasi daɗin daɗawa waɗanda auliya umur ne ba su sanar da maganin wata ba a lokacin a kenan al'umma mu haɗu mu haƙura mu dunkule mu cure shi ya fi ka zamanto dalilin fitina da farraɗa kan al'umma Allah ka tsare muka kare mu wannan bayani ya riga gabata na biyu muqaddima kan ainihin tafsiri menene tafsiri tafsiri a takaice a harshe na nufin mai fayyacewa amma a ma'ana ta shari'a tafsiri na nufin mai wato bayanu kalamin lahil mutadamman fi kitabin lahi ta'ala bayanu kalamin lahi ta'ala المتضمن في كتابه العزيز المجيد إن كدوك وانا تعريف ياي بياني دكي دكي سلا سلا كان أبن الله يسوكر أشكل لتافنسا wannan shine tafsiri idan ka sauƙaƙe kanka wato dogon bayani a takaice mulakhas din na tafsiri kenan a takaice fayyace da bayanin me Allah ke nufi a littafinsa to Allah ka samu dace wajen yin wannan bayanin yadda Allah ta'ala yake so inda muke da kuskure Allah ya wato gafarta mana ya yafe mana ɗai kenan tafsiri yani mecece dangantakar tafsiri da ilimi dangantakar tafsiri da sauran ilimi shine shi tafsiri wani babi ne daga cikin babi babi na ainihin wato ulumul qur'an akwai abin da ake kira ulumul qur'an wato ilimomin ko kuma da quranic science misali tafsiri babi ne mai zaman kanshi cikin mai ulumul qur'an an gane ko sannan kuma tafsiri na da hanyoyi guda biyar ko dai qur'ani ya fassara qur'ani shi suke kira tafsirul qur'ani bil qur'an shi kuma haka su gida biyu akwai tafsirul qur'ani lil qur'an an gane tafsirin ƙur'ani dan ƙur'ani shi ƙur'ani ya fassara kanshi da kanshi shi kuma ya kasu gida biyu duk da haka an gane akwai tafsirin ƙur'an li ƙur'an al almuttasi ƙur'ani ya fassara kanshi da kanshi kai tsaye kuma a jone ma'ana a jone a cikin sura ɗaya sai ka iska ainihin ƙur'ani ya fassara kanshi da kanshi ina misali Allah yana cewa was-sama'i wa tariqi wa ma adraka mat-tariq sai ce mai an-najmu saqi wannan ba sura ɗaya bane a cikin sura ɗaya ne Allah ya ce menene at-tariq sai ce an-najmu saqi kenan wannan suna kiransa tafsir al-Qur'an lil-Qur'an as-sari' al-muttasil ba munfasil ba wannan ɗayan hanyoyi guda biyar kenan inda tafsiri ke zuwa ga al'umma Qur'ani ya fassara kanshi da kanshi na'am kuma a cikin sura guda kuma na biyu ƙur'ani ya fassara kanshi da kanshi amma ba a cikin sura guda wani suna kiransa lil ƙur'an, an gane asari amma almunfasil ka iske wato ƙur'ani ya fassara kanshi amma a wani wuri ka ɗauki misali a gurguje idan ka ɗauki aya mai lamba 82 a cikin sura ta shida wannan ayar wata ayar ta fassara ta ko da dai sunna ce ta yi bayaninta ina fata an gane ko wato Allah ta'ala yana cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn ma'anan zaluncin nan shine ne shine ainihin wato shirka ko da dai wannan karkashin sunna ne ke fassarawa amma sura ta fassara wata sura misali suratul dukhan Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin mu mun saukar da qur'ani cikin wani dare a ce wani dare wani dare ne sai ce inna anzalnahu fi lailatul qadr okay ashe lailatul qadr shine wannan dare mai albarka kenan kaga nan qur'ani ne ya fassara kanshi da kanshi amma wannan a wata sura wancan a wata shine as-sari al-munfasil ba muttasil ba amma duk karkashin me fassara qur'ani da qur'ani ne na biyu sai fassara qur'ani alqur'an bil qur'an kullu na farko bil qur'an amma na biyu bil qur'an wanda wannan wani ne zai zo ya ijtihadi ya ɗauko ainihin aya ya haɗa da wata aya ya kuma fitar da hukuncin da ke gare shi nan gabar ana iya samun son zuciya misali Allah ta'ala yana cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a cikin suratul anbiya ba mu aiko ka ba ya manzan Allah face rahama ga dukkanin halitta ya kuma faɗa cikin suratu yunus qul bi fadlillahi وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون gaya musu da falalar Allah kuma da rahamarsa kaga tan ya ce ba aiko kuka face rahama nan kuma da falalar ubangiji da rahama ku yi farin ciki nan sai wani ce da kai ai farin cikin nan da qur'ani ke nufi a fahimta ta ina fassara qur'ani da qur'ani ne ana nufin haihuwar manzon Allah babu falala irin wannan babu rahama irin wannan babu wanda zai inkarin wannan saboda haka amma abin da yake so gaya maka a iya bikin tunawa da ranar haihuwarsa saboda Allah ce ku farin ciki ina fata ku gane kaga ya dauko qur'ani ya dauko amma ya ijtihadi mai cike da kuskure wanda ke tare da son zuciya da haka ne fassara alquran lilquran shine al-asrah shine kai tsaye amma qur'an bil qur'an sun zuciya na me sun zuciya na iya shigowa nan kuma fage ne na masu sukuwa a fagen karatu su taka birki ga mai son yayi zamiya izuwa ga son zuciyarsa ina fata kun gane wannan a takeice na biyu sunnar manzon Allah ta fassara qur'ani mun ce na farko qur'ani ya mai ya fassara qur'ani na biyu sunna ta fassara qur'ani shine misalin da nake so na baku Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba sahabai suka ce ya rasulallah wane ne cikin mu bai zalunci kan shi ce ba abinda ake nufi ba kenan kaga nan ai sunna ce ta ta ne ta fassara musu qur'ani dan su gane yace zaluncin da ake nufi yana cikin ma'ana suratul luqman وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم a shi kaga zaluncin da ake nufi kenan sai da sunna ta zo ta kawo dauki wannan misali ne kuma karkashin bayanin baya qur'ani ya fassara kanshi irin wannan nan da yawa inda zaka iske qur'ani ya zo ya tadda mas'ala a takaice ya fassala ta a misali kissar waɗanda suka yi ta'addanci ranar asabar wala علمتم الذين ترمي في waɗanda suka yi shishigi cikin ranar asabar kaga nan a cikin bakara Allah bai fayyace karara ba amma cikin al'araf sai bayani daki daki wannan suna kiransa bastul mujal wuri a takaice wani sai Allah ta'ala ya faɗaɗa shi ko mutlaqi ya kayyade shi ko mujmali a dunkule ya fassara shi duk karkashin kashi na farko ne da na koma kansa na uku bayan sunna ta fassara qur'ani na uku ka fassara qur'ani da bayanin sahabbai da fahimtarsu da aƙidarsu domin su ne waɗanda suka rayu da wato me da ainihin wato saukan wahayi sun fi kowa fahimtar mai ƙur'ani ke nufi domin su a zamaninsu aka saukar da ƙur'anin da haka ne Allah ta'ala yake cewa a cikin sura mai lamba 4 aya 115 suratu an-nisa kenan yana cewa me wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira shahid wa yattabi ghayra al-mu'minin idan mutun yabi hanyar da ba ita mu'mini ke kai ba to kaga muminan da ake nufi ai sahabbai ne domin kafin allazina amanu a yau mu ji da mu ake sai da allazina amanun jiya suka ji da su ake yi kenan sahabbai suke da sadara suke da matsayi Allah ya kara musu yadda kenan fassara qur'ani da qur'ani kun ji tafasil gurgudan hali da kuma fassara qur'ani da sunna na uku fassara qur'ani da me magana sahabbai sannan kuma fassara qur'ani da bayanin tabi'ai tabi'ai su ne waɗanda ba su ga manzon Allah ba ko kace ba su rayu da shi ba sallallahu alaihi wa alihi sallam amma sun rayu da waɗanda suka rayu da manzan Allah su ne suwa tabi'ai suna da babban matsayi suna da falala suna da daraja har da yawa ana yin rige-rige a ji a yi karatu a wurinsu ku ɗauki misali al'imamu al'auza'i limamin mutanen sham wanda ya rasu a shekara ta 157 imam al'auza'i alaihi rahmatullah yake cewa na taso ni maraya ne ban ga mahaifina ba wata na fito ina wasa da sauran yara ina maraya sai wani babban malami ce yaro wani ne babanka na ba shi kissar waye mahaifina sai tausayi na ya kama shi ya ɗauke ni ya rungume ni ya rene ni a gidan shi har na kai shekarun balaga na fara ɗanɗanan zaƙin ilimi da ibada da taƙawa da abin da ya kama da haka ya ɗauke ni ya kai ni yamama shi ne yahya ibn abi kasir ɗaya daga cikin manyan malaman duniya sai wani ce wallahi malamin nan yana sha'awar ka ya al'auza'i saboda iliminka da tawagga shi kana yaro dan karami ya da na girma sai ce da ni maza maza maza maza maza ya al'auza'i ka bar yamama maza ka je iraq ka je ainihin wato basra ka je ka yi karatu gun al'imamul hassanul basari da kuma Muhammadu ibn Sirin waɗannan manyan malaman tabi'ai ne guda biyu shi ibn Sirin shi ne wanda a muqaddimar sahih Muslim yake cewa al-isnad min ad-din walau al-isnad laqala man sha'a ma sha isnadi bangaren addini ne ba dan isnadi ba da kowane irin mutum sai faɗa abin da yake so al-imam al-auza'i ya garza ya kama hanya ya tafi basara daga yamama ya tafi karatu yana sauka basara a daidai ranar a ranar al'imamul hasan al kaga ya yi gudu ya yi gwagwarmaya ya je karatu gun tabi'ai amma bai samu ganinsa ba da haka wani mawallafi ya tara littafi yake bayani akan waɗanda suka je neman karatu gun malamai suna sauka a garin a ranar kuma ake ba su labarin mutuwar malaman sun sha wahala sun ci kwakwa sun yi gwagwarmaya na'am sun tafi hikimar shigo da wannan saboda na ce da ku ana fassara qur'ani ta hanya biyar qur'ani da qur'ani qur'ani da sunna qur'ani da maganar sa qur'ani da maganar tabi'ai karkashin gabar tabi'ai kenan muhammad ibn sirin da yaje wurin sa shi ma bayan albasari ya rasu sai ta da shi yana fama da ciwon ciki ita to bari in bari malam in ya samu sauki karshen saukin shi ma sai rasu na hudu ana fassara qur'ani ta hanyar gwaninta da mutum ke da ita a harshen larabci saboda ba larabe ne inna anzalnahu qur'anan mai arabiyyan na'am an gane littafi ne wanda yake ainihin da harshen larabci to sai dai yau mun sami kanmu a wata duniyar da ake ma larabci wato ainihin eh, makarkashiya dan na ga wasu rubuce-rubuce a intanet inda a kasashen laraba musamman irin su masar da sauransu wai ana cewa ya kamata larabci dan gangariya din ya kamata a rabu da shi kusan larabcin da muke da su a yau iri biyu ne ko akwai arabiya al-fusha akwai kuma al-arabiya ad-daridiyya wacce muke kira galgaliya ko galgaliya Balaraben misra in zai ce ya sunanka in dai ba larabcin qur'ani bane me zai ce da kai yace ismuka a a ismuka a balaraban sudan sai ce shunu ismuk shunu shunu wai me kenan shunu shunu da balaraban saudiya sai ce me ish ismuk to idan amma larabci dan gangariya ne zaka ce na'am ku faɗa mana larabci gangariya ya sunanka me zaka ce a mas muka za ku ce ba ma is muka ba mas muka za ku ce ku faɗi mas muka to mas mukan nan da balaraben najeriya da na ko'ina shi ne fa duniya to idan ka ce a aji wannan larabci mai fasaha a ɗauki galgaliya ta wace za ɗauka ta misra ta sa'udiyya ashe hikimar su jairai ne suna so wai a bar larabci dan gangariya a koma galgaliya in ya so a kasa fahimta qur'ani kafi musulunci ya kafa ina kare ku ta ƙarya wayamkuru wayamkurullah wallahu khairul makirin a takaice waɗannan su ne hanyoyin da ilimin tafsiri ke zuwa zuwa ga mutane ko dai qur'ani da qur'ani ko qur'ani da sunna al mutahhara ko kuma ainihin qur'ani da mai bayanin sahabbai Allah ya kara musu yadda ko da magana tabi'ai da rayuwarsu ko kuma da wato uslubi na arabiya mai kyau barin ba ku misali kafin mu shiga ainihin tafsirin ka'in da na'in Allah ya ce wan najmu wash shajaru yasjudan da Allah menene wan najmu wa zai gaya min fassaran wan najmu na'am taurari Allah ce wanne najmi idha hawa na rantse da tauraro iza hawa in yi gangaro ko ba haka ba to nan sai ce wanne najmu wash-shajaru saninka da arabiyya da kuma sanin asalin din zai sa ka fahimci nan ba ana nufin an tauraro bane ana nufin wanne najmu dukkanin bishiya wadda ba ta da kwauri wadda take yado take bin jikin bango ita ce annajmu anan saboda ya ce wa shajaru za su tafi tare ne sanin arabiya da bin littattafan adab zai taimaka maka haka sanin ƙa'ida ta hau da kuma sarf da balaga suna da matukar taimako ga mutum wajen fahimtar harshen larabci to ita ma mazari ce arabiya wajen wato fassara kwa waɗansu hanyoyi guda biyar da na so dama in faɗi kafin mu je ga shiga cikin tafsirin wanda kamar da muka ji za mu fada cikin suratu wato ayanin wasafat na ɗaya kenan na biyu kafin mu je jiya a cikin jawabin bude tafsiri na ba ku tambayoyi guda nawa waɗanda suka zo na ba da tambaya nawa na ba da tambayoyi guda uku na ce menene hukuncin alwalar mutumin da ya yi alwala domin ya sallaci gawa yayi alwala don sallar gawa ne gawan nan za a sallace ta misali karfe goma sha ɗaya da rabi na rana ne alal misali gawar ba a kawo ta ba sai karfe uku kaga a za ta gitta ko zai yi salla da wannan alwalar da ya yi ta don sallar gawa na ba ku wannan tambayar na ce kuma aje a nemo ansa ɗaya kenan na kuma tambaye ku menene hukuncin aske kan yarinya jaririya mace in aka haife ta yadda za aske gashin kan ɗana miji ne wannan tambayar tambaya ta uku hukuncin kiran sallah a kunnin yaro duk ne wannan tambayar ko to amsoshin zan jinkirta su sai ƙarshen tafsirin in aka zo tambaya da amsa da yadda Allah a amsar Eh, muna da tsari biyu in mun ga dama wani lokaci mu amsa tambayoyi a farkon karatu in mun so mu jinkita sai karshe almuhim ne wannan tambayoyin ko da yawancin ku ba ku anan to da ka zan muku uzuri amma da na jefa tambayar ku fara zabari da farautar amsa a ƙarshen tafsiri <clears throat> Allah ya samu dace saboda haka yanzu za mu shiga sabo sura malam karanto mana Allah ya mana muwafaqa ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد الله تبارك وتعالى ya buɗe wannan sura da rantsarantse da abubuwa ga su kamar guda uku sunanta dai suratu safati suratu me? asafati Allah ce wa safati saffa fazzajirati zajara ci me? zikira wannan ita ce rantsuwar walmuktam alai wanda aka yi rantsuwar da shi ko kuma wato kace jawabin rantsuwar shine inna ilahakum lawahid Allah ya ce wasafati saffa ina rantsuwa da asafati mala'iku masu sahu sahu shine asafati wato wannan haka yani al'amash da ainihin wasu da kuma abdullahi ibn suka fassara abdullahi Ibn mas'ud suka ce wasafati saffa hiya mala'ika Allah na rantsuwa da mala'iku masu sahu sahu sahu ina fata an gane ko wato sahu suke yi shi yasa imam muslim ya fitar da hadisi hadisin huzaifa yace manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mu musulmi an fifita mu da abubuwa guda uku akan sauran mutane farko dai Allah ya sanya sahunmu wajen sallah kamar na mala'iku ne ma'ana ju'ila na ka sufufil mala'ika an sanya sahu sahunmu wajen sallah irin sahu sahun mala'iku ne kaga daga wannan fuskar ne aka ɗauko fassarar wasafati saffa ashe Allah tabaraka wa ta'ala yana son ainihin sahu yayi kyau in aka zo sallah kuma ya sake tabbata a cikin sahihu muslim da kuma sunan tirmidhi da sunan nisa'i da kuma sunan ibnu wato ibnu majah manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ala tasuffuna kama tasuffu mala'ika inda rabbihim ba za ku gyara sahunku ba yanda mala'iku ke gyara sa wajen sallah duk dai karkashin fassara wasafati saffa ba za ku dinga yin sahu tsaf tsaf tsaf daidai ba yanda mala'iku ke yin sahu gaba ga ubangijinsu ya kamata ku yi haka saboda haka wato kenan wasafati saffa ana nufin mala'iku ne waɗanda suke yin sahu sahu sannan kuma na biyu ce me. fazzajarati zajara haka kuma azzajarat wasu ka ce ana nufin mala'iku ne waɗanda suke yin tsawa ga giragizai idan wato hadari ya tinkaro to kowane hadari gwargwadon ƙwayar ruwa da ke tattare a ciki akwai mala'ika da aka ɗora matsanin sa'ido a kansa yakan tsawaci wannan ruwan ga inda aka ce ka je wannan mazhaba ta farko kenan mazhaba ta biyu in ji arrabi ibn anasin Allah ya rahamshi yana cewa fazzajira su zajira ma zajira Allahu anhu fil Qur'an ana nufin duk abin da Allah ta'ala ya tsawatar da mutane karku ku a Qur'ani shine azzajirat kenan in ku har haka ne adadin ayoyi da ke yin azzajar a Qur'ani suna da yawa hani ga barin sata hani ga barin shirka hani ga barin wulakanta iyaye hani ga barin cin riba hani ga barin zina da sauransu misali duk waɗannan ayoyin ta su ne fazzajirati masu gargaɗi masu hana mutane faɗawa kan abin da Allah ta'ala ya hana wannan ruwayar an sami ta daga arrabi ibn anasin haka kuma imamu na mali ya daga zaid ibn aslam sai kuma mai fattaliyati mai zikira sannan kuma fattaliyati zikira waɗanda ainihin suke karatu suke karanta ainihin wato ambato na ubangiji abinda Allah ta'ala ya saukar ya zamanto suna karantawa shine fattaliyati zikra misali Allah ta'ala yana cewa falmulqiyati zikran udran aw nuzra cikin al aya ta bi zuwa ta shida kaga fattaliyati zikra da falmulqiyati zikra duma na ɗaya ne taliyat su ɗauko wa'azi su kawo su mika saƙonnin ga ainihin annabawan Allah ina fata an gane to gaba ɗaya bayan Allah ya wannan rantsuwa da wasafati saffa fazzajirati zajira fattaliyati zikira to sai kuma jawabin rantsuwa sai ce inna ilahakum lawahid lallai tabbas abin bautan ku ɗaya ne shine ilahakum na'am shine wanda aka yi rantsuwa a kansa ko kuma jawabin rantsuwar inna ilahakum lawahidun tabbas macancancin bautar ku guda ɗaya ne shine Allah azza wa jal ba shi da abokin tarayya ba shi da ɗa ba shi da ƙani ba shi da wa ba shi da matar aure baya bukatar gwamnatin gambiza a harkarsa azza wa jal shi kaɗai ne wahdahu la sharika lahu babu mai suna irin nashi hal ta'lamu lahu samiyya bayan ya ambaci waɗannan rantsuwa sai ce inna ilahakum lawahid kenan a ciki akwai gargadi ga barin shirka tunda yace tabbas abun bauta ku ɗaya ne to kamar ana cewa da kai ne haramun ne ka riki wani abun bauta baya ga shi zaka halaka in dai ka riki wani abun bauta mutum ko mala'ika ko wata dabba ko wata shuka ko wani irin yanayi ko dukiya ko ma menene ka allata shi tabbas ka kama hanyar halaka ka kama hanyar lalacewa da kuma tambadewa domin ya ce inna ilahakum lawahidun lalle abun bautan ku shi kadai ne babu macancancin bauta da gaskiya idan ba shi ba shine Allahu la ilaha illahu to wannan ilahakum lawahid sai ce rabbu ka karanta رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق shi dai wannan abun bautan naku guda ɗaya da ya ce inna ilahakum lawahidun to shi ne sake bayanin wane ne shi shi ne rabbus samawati wal ardi shi ne ubangijin sammai rab ai alladhi rabbi wanda ke sa Alhamdulillah, brothers and sisters, it's another Ramadan. Allah's we of saying one more chance for you understand. Therefore, grab this golden opportunity to touch your heart, encourage your mind, feed your soul, and enjoy a spiritual dive. Join us at Micah Kaduna for a 30-day revealing, informative, and educative testive session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m. and 5.30 p.m. for English section and 8.30 p.m. and 10.30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For inquiries, call 080 345 82 Micah. Striving in the cause of Allah. Alhamdulillah. Brothers and sisters. It's another Ramadan. Allah's we have seen one more chance for those who understand. Therefore, grab this golden opportunity to touch a heart, encourage a mind, feed a soul, and enjoy a spiritual diet. Join us at Micah Kaduna for a 30-day revealing, informative, an educative tafsir session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m. and 5.30 p.m. for English section and 8.30 p.m. and 10.30 p.m. for Hausa session. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For enquiries, Call 080-345-38982. Mica thriving in the cause of Allah. Samar da abu da ni'ima tasa. Allah ya samar da samaniya, shi ke kulawa da ita. Allah ya samar da samaniya, shi ke daidaita lamarinta. In ta saukar da ruwa sai da yaddansa, in ya ce ta kame gabarin ruwa sai da yaddansa. a gari guda sai ka iske a rumfar da kake ciniki ana ruwa in ka je rumfar ɗawanka ba a yin ruwa ɗin kuma a gari guda a yanki guda wane ne ya ba samaniya wannan iko shine Allah shi zai ce rabbu samawat alladhi yurabbiha bi ni'amihi adh-dhahira wal batina shine kuma ya hana ta gabarin yankowa da balgatowa ta fado akan mutane Allah kenan azza wa jal to wannan abun bautan naku guda daya shine rabbus samawati wal ard ubangijin sammai da kuma ainihin ƙasai ko ka ce ƙasa don karka ɗauka sama da ƙasa ne kawai na Allah abin da ke tsakani fa sai cewa ma bai ba da abin da ke tsakaninsu saboda tsakanin ƙasa da sama tafiyar shekara nawa ce shekara nawa ɗari biyar aka ce in ka tashi daga nan ƙasa za ka je samaniya a lissafin ma'abota lissafi Allahu a'lam sai ka yi tafiya shekara ɗari biyar la ilaha illallah gaya min a duniyan nan gaba ɗaya wadda take da yankuna yankuna har guda shida ko kana da Afirka, kana da ainihin america ko americas kana da antarctica kana da europe kana da asia kana da australia misali dukkaninsu guda nawa ne dukkaninsu guda bakwai dinnan nan gaya min wani yanki ne za ka shekara biyar kafin ka je gari shi ashe daga sama zuwa ƙasa halittun da ke ciki Allah kaɗai san su Allah kaɗai sani to sai ce rabbu samawati wa lardi wa ma bainahuma ba wannan kaɗai ba wa rabbul mashariq Allah shine ubangijin sammai da kuma ƙasa wa ma bainahuma kuma da yace wa ma kalmar ma na fa'idantar da gamewa ne saboda ma tana da faɗi kware da gaske da mai hankali da mara hankali to da abin da ke tsakaninsu kuma wa rabbul mashariqi Allah shine ubangijin al-mashariq ma'anan al-mashariq rana ina fata an gane ko mahudar rana suka ce to me yasa bai ce wa rabbul mashariq wal magharib anan wurin sai ma abota ilimi ke cewa iktafa bi dhikri al mashariq lidilala ala al saboda in aka ce al to ai kamar an ce magharib ne ai saboda sai rana ta hudo kafin ta me kafin ta fado kenan binnan a dunkule a cure a mulmule a haɗe in aka ce mahudar rana to kamar an ce da mafaɗanta ne saboda haka wannan malamin balaga suna kinsa al-iktifa ka ambaci abu ɗaya ka wadatu gabarin ɗayan saboda ka san cikin wanda ka faɗa akwai dalala kan ɗayan da ba ambata ba ina fata an gane ko in nace da Allah kawo min takalmi ɗaya ne ko biyu na'am <laughs> ta ban ce kawo min takalmi biyu ba ban kuma ce kawo takalma ba wani mai komin takalmi na ko ba a faɗin haka to ya kamata ya kawo maka wari ɗaya ne haka kamata in dai a hausa ne bai kamata ya kawo maka wari ɗaya ba zai kawo maka wari nawa to me yasa yace takalmi saboda ambatan takalmi ɗayan na tilasta fahimtar ɗayan ne kuma ko ai duk inda ka je unguwa duk gida zaka iska akwai mai gida a ciki fa ba sai an faɗa ba har da ma uwar gidan aito to a harshe ya halatta ka faɗi abu ɗaya da ya zama lazimi ba sai ka faɗa ɗayan ba wa ana gani a sai ka san akwai ɗayan ma ai misali idan na ce ci abinci na ce ci sai na ce kai ai ba sai na ce ba ci kai nake nufi zauna kai nake nufi ɗayan za a furta ɗayan ana fahimta shi suke cewa ɗayan malhuz ne ɗayan kuma mai malfuz za a fahimce shi dole ne kawai sai dai ka kaddara fa'il misali muqaddar wujuban saboda ka rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma sai ce wa rabbul mashariq a wasu wurare ai ji ya faɗa dan yace fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharib inna laqadirun a wani wuri ai ya ambata ko ya kuma ce rabbul mashriqain wa rabbul maghribain fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban nan ya ambata amma nan sai ya wadatu da ambatan ɗaya bangaren bai ambaci ɗayan ba rabbus samawati wal ardi ma bainahuma wa rabbul mashariq ubangijin mahudai na rana kuma a cikin suratul rahman yace rabbul ne wa rabbul maghribain ubangijin mahudar rana biyu da mafaɗar rana guda nawa biyu dalili mahudar rana lokacin ainihin wato bazara daban haka lokacin faɗon za ka ga wato mahuda guda biyu mafaɗa guda biyu saboda haka Allah ta'ala shine wanda yake mahalicinku inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ورب المشارق آية تقبى الله تعالى تشي إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب كو بزينة الكواكب fuska بيو تكرنت ونا آية كوديك كرنت بالإضافة كوكا كرنت بالبدل al'idafa shine abin da kuka ji alaran mai karanto mana inna zayyana sama'a duniya bi zinatil kawakib ko kuma a ƙuranin da ke hannun muruwar imamu hafs bi zinatinil kawakib duk mana ɗaya ne in ka ce bi zinatinil kawakib kayi abin da suke kira albadalu idan kuka ce bi zinatil kawakib kai mudafin wa mudafin mai ilai Allah ya ce inna zayyana sama a duniya mu ne muka kawata samaniyar duniya wannan saman da kake ganinta ana kiranta sama a duniya Allah ya kawata ta da me bi zinatil kawakibi da kayan ado irin na taurari wato ashe taurari kaga ado ne na fata an gane ko ado ne idan ga tari ado ne kuma daga cikin hikimar ubangiji in yana son ya tabbatar da hukunci zai iya ɓoye su ba za a gansu ba kamar da ya ɓoye mana su a arewacin najeriya a yawancin garuruwan mu ranar litinin da ta wuce ranar tara ga watan sha'aban sai tari suka ɓuya saboda yawan ruwa mamako da aka samu kusan yawancin garuruwan arewa sai hikima ta tabbata cewa in kun gamu da mamakon ruwa da gajimare to ba magana ku ce kun ga wata ko ku yi lissafin sha'aban kwana nawa kwana talatin wannan shine ne abinda na faɗa a buɗe tafsiri jiya kuma na sake jaddada wa ɗazon a tafsirin turanci cewa mafi alkhairi sai mai aiki da wancan hadisi wanda ke cikin bukhari da muslim hadisin ibn umar da hadisin wato abu huraira fa in gumma alaikum fa akmilu iddat sha'aban mai 30 عرفتم إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب mu mun kawata saman duniya da ainihin taurari da fata an gane ko ga sunan aya ta gaba Allah ta'ala ce ne وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا يعني المفعول لأجله ننن دومن كاريا wato domin kare ita samaniya daga kowane irin shaidani maridi kalmar maridi mai taurin kai shaidan mai taurin kai ne haka duk waɗanda suka bi shi ‘yan uwansa aljannu masu taurin kai ne kakan ga wannan ko irin miyagun aljannu da ke shiga jikin mutane kaga aitayi aitayin rukuya su fice su kuma sake dawowa taurin kai mari to aljannu sun kasance wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami al-ana yajid lahu mi shihaban rasada suka ce mun kasance da mukan yi zaman dako mukan je sararin samaniya domin sato kalma yanzu duk wanda ya je zai tadda bantarma shihaban rasada bantarma tauraruwa mai jela wadda za ta jefe shi ja'alnaha rujuman lishayatin rujuman ashe daga cikin aikin kararoken taurari suna da ayyuka guda uku farko kawa ta samaniya na biyu waja'alnaha rujuman lishayatin na uku wa bin najmi hum yahtajun idan suka bace a wato a jeji za su iya gane tauraruwa kaza ta wuri kaza ta in suna da ilimin taurari wanda shari'a ta amince ba ainihin asi masu da'awa da ilimin taurari ba a gwargwadon sanin da zai baka dilala ka san ga mafita idan ka ɓace waɗannan su ne manya-manyan dalilai na halittan taurari Allah baya halitta dan wasa afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un saboda haka inna zayyana sama'a dunya bi zinatin alkawakib wa hifdhan min kulli shaytanin maridin kuma kariya ne daga kowane irin shaydani maridi mai taurin kai na'am la yasmauna ila al-mala'i la'la wa ويطلقون min kulli janibin la yasmauna قو la yasmauna إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب كلمة لا يسمعون ما لم يسكت أي لألا Allah ya sanya taurari ne don jifan shedanu saboda ka sautari za ka ga da daddare sai ga taurari malam yiwu ko ku taba ganin su bane me masana geography suke kiransu masana ilimin geography me suke kiran waɗannan taurari da sai ga tauraruwa mai jela yiwu ta faɗo me suke kiranta ba ku sani ba suna kiransu da suna comet c-o-m-e-t amma ilimin sa ya tsaya kawai muka musulmi muna da sirrin muna da sanin dalilin Allah ya yi wannan ne domin jifan shaidanu masu taurin kai ya kone su ya babbake su shi yasa duk wanda ya karanta qur'ani mai girma ya kuma koyi kimiyya ya kamata ya kasance imaninsa ya burun kasa ina fata an gane ko domin Allah ya gaya mana dalili ya ce ainihin wahibban min kulli shaitanin maridin la yasma'una ila al-mala'il ba basu isa ba ko dan kasu je ga sauraron kwamba mafi ɗaukaka mana ba su da ikon jin maganar da mala'iku ke saukar da su suke saukar da ita daga wato mahalartan ubangiji wa yuqdhafuna min kulli janibin jifan su ake yi ta kowace irin fuska duk inda suka je sai a jefe su wannan tauraruwa tun daga lokacin da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ya ci gaba da kasancewa idan suka zo sai a jefe su ba su da ikon jin wannan kalma na'am duhura walahum azabun wasib duhuran walahum azabun wasib duhuran almaf'ulu li ajlihi ko kace tamyizi ne ma'ana duhuran domin jifansu dan kalmar addaharu dahru bid-dal wal ha wal ra shine al-tard wal ib'ad at kura kora da kuma nesantarwa ma'ana an yi musu haka ne li ajli dahri shi zace duhuran zai kasance mansubun ala tamyiz ko kuma ala yani at-ta'lil wato an musu haka ne domin a kore su a hana su kaiwa ga wancan mahalartar walahum azabun wasibun suna da kuma ainihin azaba a ranar lahira mai zubowa mai zazzagowa mai ɗorewa wadda babu yankewa wa na'udhu billahi min zalik shi yasa Allah ta'ala ke cewa wa atadna lahum azaba sa'ir mu mustaqtalin azaba ta sa'ir mai tsananin kuna na'am illa man khatifa al إلا fa خطف القذفة faqib illa man khatifa al خطف fa فأتبعه shihabun من faqib sai dai man khatifal khatafa sai wanda ya je domin ya fauto wata kalma kwaya wato daga cikin wancan kwambar an dai hana shaidanu ma zuwa wanda ya taurin kai sai ya je to sai a bi shi da bantar ma dan ta jefe shi ta halaka shi shine illa man khatifa al-khatafata fa atba'ahu shihabun saqibun wannan istisna'i ne wani iri munqati ba muttasili bane domin shi wanda ya wannan taurin kai ai ya bantaro ya fice daga kwambar da aka toshe su gabarin zuwa samaniya amma wanda ya taurin kai to zai gamu da ainihin shihabun na kuma fassara mana ma'anar shihab shine ne bantarma ko tauraruwa mai haske sautari ka sha samun malamai da musulunci ana yi musu kirari da shihabuddin bantarmar addini su wannan kirarin zai ka ɗauka mutuntawa ne kuma kimantawa ne amma shi shihab anan ana nufin bantar ma ko tauraruwa mai zafi wanda take kona miyagun aljannu waɗanda suka je sato wato kalma ta ubangiji wanda daga wannan lokaci Allah ta'ala ya hana su haka na'am فاستغفرهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناكم من طين لازب نعم الله تعالى يتي فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب فاستفتهم كتنبيه سمان معنا الله ينتشيوا كتنبيه كافرنا يا رسول الله ولن نسكي إنكار تاشين kiyama suna kiyama ba gaskiya ba ne yanzu a ce mu mutu a sake ta da mu sai Allah ce fastaftihim to ka tambaye su ahum ashaddu khalqan amman khalaqna wai su ne suka fi wahalar a halitta su ko abin da muka halitta ne menene muka halitta sammai da kasai la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas wallahi halittar sammai da kasai sun fi wahala fiye da halittar mutane wa inda za a ce ma abun ubangiji azza wajal akwai abu da zaka ce kaza mai sauki ne kaza fi sauki to da sai ka ce to eh in dan tunanin mutane ne da halicci sama da halitta mutum wanda yake wahala kalli mutum kalli samaniya in an bar maka kai tunani da halittar sama a yadda take da halittar mutum do Allah wanne yake wahala kai a tunaninka halittar sama ko shakka babu ko ba haka ba shi yasa Allah ta'ala yake cewa ah, to ka tambaye su ahum ashaddu khalqan su ne suka fi wahalarwa wajen halitta amman khalaqna ko ka ababan da muka halitta ne wato sammai da suka fi wahala inna khalaqnahum min tinin lazib yomu mun halice su ne daga atsin daga laka lazibin mai danko mai rike ainihin wato hannu kaji asalinmu الطين اللازب أي أي ملتصق laka mai nane hannu yanzu misali dukkaninmu mun san rayuwar ƙauye ko in ce wasu daga cikinmu ƙila wasu mu sun san a ƙauye kafin zamanin su siminti da bulo da waye su zo da ake gini a gargajiya laka lakan nan akan sa ciyawa ko a kwaba na'am wa ya taɓa kwaɓa ainihin tubalin gini cikin banci babu yawanci gayu ne gayu masu imani masha Allah innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum insha Allah amma ai kai ka sallaka din nan irin ta kawai in aka zo kwabawa ba tana nanewa a hannu ba zaka iska wata kasa danko ke gare ta to daga irin wannan kasan ne Allah ya ce muka halicci mutane inna khalaqnahum min tinin lazibin allazib ay allazi yaltaziqu ba'dahu bi ba'd wanda sashin sa ke nace ma ke nane ma ainin wato sashi ma'ana a nuna maka ku mutane da samaniya wanne suka fi wahalar halitta samaniya kamar da muka ji to dan menene za ku yi rigima ita kanta samaniya Allah zai dawo da ita yadda ya ga dama ran tashin kiyama ballantana ko mutane idan Allah yana son abu ya kasance babu wahala ai innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu me kun fayakun ya ga dama in yace ainihin birnin Kaduna miliyan 100 irin da su kasance ta su kasance in yace Muhammadu Muhammadu guda malala gashin doki su kasance su kasance menene big deal game da ubangiji saboda haka ka tambaye su fastaftihim ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazibin ka tambaye su su suka fi wahalar halitta ko abinda muka halitta mun halitto su ne daga ainihin tsinin laka ko ka ce yumbu lazibin mai nanewa kuka ce mai nacewa mai kankame ma hannu saboda dankonsa saboda tsabar rauni kun ji ma asalin ku ashe daga ƙasa ne Allahu akbar aya ta gaba Allah ta'ala ce me ci gaba وإذا ذكروا لا يذكرون بل عجبت ويسخرون كان مماكي يا رسول الله بل أجوان نما كان عجبت عجبت wani irin fi'ili ne wannan ajibta wani irin fi'ili ne na'am ajibta fi'ili madhi ne ko ba haka ba ina ainihin fa'ilin to sai ka ce ajibta fi'ilun wa fa'il wal fi'ilu fi'ilu ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرب المتحرك ajibta ajibta kenan wannan ta lamirin wanda ya aiki ne kai kana mamaki ya rasulullah saboda ƙaryata tashin kiyama da kafare suka yi wa anta muqinun musaddiqun bima akhbara Allah bihi min al-amr al-ajib kai kana mamaki gashi Allah ta'ala ya bada labari kuma uwa yafi Allah gaskiyar magana wa man asdaqu min Allah qila ko kuma hadisa a wata aya wa ya fi Allah gaskiyar magana ai la asdaqa min Allah qila to Allah na cewa kana mamakin kare tashin kiyama da suka yi alhali kai kai imani saboda Allah ya baka labari ka san gaskiyar wannan magana na'am malan qatadatu ibnu da'ama sadusi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamaki akan wato izgilancin da kafirai ke yi game da tashin kiyama ko kuma game da bacewan wasu daga cikin ‘ya'ya na annabi Adam suna mamaki shi ne Allah ta'ala ke cewa bal ajibta wa yaskharun aya ta gaba Allah ce mai wa'iza zukiru la yaskurun ko idan an gargade su ba sa gargaduwa abinda kuma ake tsammani daga duk wanda aka gargade shi ya gargadu dan yace wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin duk mu'mini ake mai wa'azi to sai ya gargadu sai ya wa'aztu sai ya saduda sai shiga taitayinsa dan ya san gaskiyar abinda ake faɗi ya kuma yadda cewa faɗin Allah ne ba abun wasa bane wa idza zukiru la yadhkurun aya ta gaba Allah ce ne وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون أدك لوكة نسك قوة آية سيس دنجين واتو سخرية يستسخرون أي يستهزئون كنا سيس دنجا إزجيلنشي آية نن كودا آية karantacciya ko kuma aya gananniya don mun sha faɗa al'ayatu ayatain akwai aya makru'a akwai aya manzura ayar da zaka kalla kawai ka san eh Allah fa shine Allah shi yasa yace wa fil ardi ayatul lil muqimin wa fi anfusikum afala tubsirun wa idha ra'u ayatan yastakhirun na'am wa qalu in hadha illa sihrun mubin wa qalu kafirai suka ce in hadha illa sihrun mubin yo in hadha alladhi ji'ta bihi ya muhammad ma huwa illa sihrun mubin ya abin da ka taho da shi dinnan fasihiri ne wa qalu suka ce kaga Allah yana tabbatar da wannan jarima da suka yi wannan babban laifi wa qalu kafirai suka ce in hadha ma'ana ai ma hadha ai yau abin da ka taho da shi menene ne illa sihrun mubin sihiri ne fa kawai rufa ido ne saboda Allah wa zai kalli Qur'ani ya ce sihiri ne wa zai kalli karantarwar musulunci ga mai imani ya ce sihiri ne addinin da a ƙasa da rubu'in ƙarni ya canza al'ummar da aka santa da rashin wayewa da ci baya giya ita ce kununta alfahasha rigatta kenan kashe-kashe abinda suke yi aka mai da su a baya amma da musulunci ya zo sai ya mai da laraba shugabannin duniya annabin nan kuma sallallahu alaihi sallam bai je makarantar kowa ba bai je wata jami'a ba ya zo da abinda har yanzu nan faculties faculties tsangaya tsangaya karatu na duniya har yau suna fafutukar su gane abubuwan da misali taho da su sallallahu alaihi sallam a ce wannan addini sihiri ne addinin da yanzu yaɗuwan da yake yi yaɗuwar ta zama annoba ga kafaran duniya a yau a turai da amerika da haka suka tashi suka rikice su yaƙi musulunci na duk abin da aka ba su na sharri da makirci wanda daga cikin wannan yaƙin in shigo muku da wannan magana yaƙin da kullum mun sha magana a kai buɗe makarantu mu ɗauki 'ya'yan musulmi muna kaiwa makarantun arna wannan magana kullum muna jaddadawa na kuma tabbata tana samun karɓa bisa ikon Allah kuna ji kuna gani makarantun nan 'ya'yan musulmi ba su isa in suka shigo ƙofar makaranta su shigo da hijabi ba ci ake ku cire kuma a garin musulmi ake wannan kamar amu musulmi baki muna ganin wannan bala'in amma kuma ƙara kai 'ya'yan makarantun muke da yawa daga cikin waɗanda kwakwalansu sun tafi yawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda in a da uzuri muke da shi na cewa muna son mu iya turanci da karatun boko ba mu da makarantu to a yanzu fa a yanzu fa waɗanda suke da kwalin digiri digiri digiri har da digirgir cikin mu ba suna da yawa ba in karatun ne in turancin ne me za a nuna mana babu uzurin kwata-kwata akwai da musulmi sai sun yi kwalkwabo alhamdulillah brothers and sisters it's another ramadan allows we of staying one more chance for those who understand therefore grab this golden opportunity to touch a heart encourage a mind feed a soul and enjoy a spiritual diet. join us at micah kaduna for a 30-day revealing informative and educative testing session with Sheikh bin Uthman between the hours of 4 p.m. and 5.30 p.m. for English section and 8.30 p.m. and 10.30 p.m. for Hausa section. You are also enjoyed in the spirit of goodness to participate in the Feed a Soul scheme where at least 3,000 souls will be fed. Buy yourself an estate in Jannah by participating in the all important spiritual duty. For inquiries, call 080 345 389 82. Micah, striving in the cause of Allah.